assalamu alaikum wannan shine zai zama to class na farko akan wedding card da farko za a dauki rectangle to kamar da kowa sani za a zana shi bayan an zana shi za a zo a filin nashi zai sai da wannan color din bayan na filin din shi zan zo in cire outline zan sa outline nan bayan na cire shi outline zan zo na dauki interactive fill tool bayan na dauki interactive fill tool zan zo na clicking wannan fountain feed bana click na shi zan zo selecting wannan elliptical for the fountain yanzu ya mun haske a tsakiya zan zo na kama wannan na rage hasken don hasken ya yi yawa yau wato yanzu zan bar paper na haka to dama na riga da na typing rubutun saboda kada video din ya yi tsayi yanzu abin da ya rage mu shine zan yi editing nashi yauwa yanzu kun ga rubutun gaba ɗaya na tafin din shi tare ne ba yauwa yanzu abin da zan yi shine zan zan zan rubutun gaba ɗaya sai in na mishi sai na mishi control e wato zai centralize mun su to bayan ya centralize mun rubutun zan danna control k zan ungroup rubutun kenan saboda haka kowanne zan ɗauke shi in jera shi a yadda ya gane sorry wannan rubutun capital letter ne zan zana shift f3 sai zabi upper case shi wannan zan zo saka mishi dama nan na riga da na san sunan rubutun banat mt ne shi ma haka wannan shu'aibu shi ma banat mt condense ne shi kuma wannan ban na ba da wannan size ya koma kamar kamar 14 haka shi kuma wannan hambar shi haka shi kuma wannan and that of din nan eh, sunan rubutun gashi nan black menene shine sunan shi sai yusuf din nan shi ma still bana nan ne sai kuma an din nan shi ma wannan an din wannan wanda na plan ɗazu sai sai ɗayan ya hayan shi ma shi ma wannan ne bana nan sai kuma cordially invite nan shi kuma wannan font ne eh, ne ma sunan shi brush script ne gashi nan shine sunan shi yauwa sai kuma wedding fatiha din nan shi kuma shi ma na manta sunan shi amma dai na san inda yake yana kasan britannic bowl yawa gashi nan broadway yau to yanzu zan bashi size kamar 48 haka sorry is capital letter zan na shift f3 sai yanzu zabi upper case yawwa to wannan kenan sai and their beloved son and daughters din nan shi ma capital letter ne sannan shi arial black ne yanzu zan zaba mishi arial black sannan in made the size din shi kuma kamar 12 haka yauwa bayan na gama wannan shi dr awal shi yana nan kamar shi ma yana nan e, banat ne sai safara'u ita ma banat sai wannan an din sorry wannan an din shi ma wanda na applying ɗazu ne wannan lakada din nan to sai in dawo fatima ita ma banat eh, sai wani an din shi ma eh, lakada ne sai mai ya rage ok to yanzu abin da ya rage shine zan adjust rubutuna bari na halatin waɗannan sai na adjustin nasu to wannan layi ja da ake gani din nan da farko za ka ɗauki rectangle 2 za ka zana shi bayan ka zana shi za ka zo ka in right za a zo a cire outline bayan an cire outline za a sake ɗauko wannan tool ɗin za a zana shi bayan ka zana shi shi ma za ka zo ka in nashi right sannan za ka zo ka cire mishi outline to a haka ne na samu wannan design da na yi din So, bari na dan kara mishi faɗi yawa to a haka ne dai na samu wannan zane din an bari na halacin nashi sai na saka shi a nan yau bari na rage mishi faɗi yau yanzu ne bari na bar shi haka duk da dai roughly ne kun zo za ku yi abin da ake so sai kuma yau yanzu bari na sake arrangin nasu wannan yana farko sai shi wannan sai and that of sai yusuf ya haya sai an sai ya haya direba wannan dinnan zan maida shi kamar bari mai da shi kamar 16 haka sai na zo na ajiye shi a nan yawwa yanzu saura min wannan space da zan yi shi ma zan ɗauko wannan rectangle 2 zan zana shi bayan na zana shi zan ɗauko shape 2 dina sannan zan uh, mai da shi ya zama cup bayan na mai da shi ya zama cup zan ɗauki pick 2 zan zo mai da shi zan zo filin na shi white ko yawwa sannan zan zo in cire mishi outline so the hand sashi black yawa akwai dalilin da ya sa na sashi black bayan na sashi black zan ajiye shi sai na adjusting size shi yawa bayan na sashi black zan yi control d na shi wanda na yake sama shi zan mayar white yawa yanzu sai na zo na adjusting zaman shi yawa Yawwa yanzu zan bar shi haka bayan nan zan zo dauki wannan polygon 2 sai in zana shi sai in zo in kara mishi size an gane zan zo ɗauki shape 2 in kama one of dunguna shi sai in ja shi ciki an gane Yawwa sai in zo ɗauki dauki picture sai in kara mishi adadin dunguna shi idan na kara zan zo filin nashi right sannan in zo outline in cire mishi outline an gane yauwa sai zo na aje shi a nan wurin yauwa bayan na aje shi sorry yauwa akwai 2d kenan a jikin shi zan rubuta 2d sai in mai da shi aerial black bayan na mai da shi aerial black zan ɗauke shi zan zo na maida shi white sai yi control key saboda na adjusting na kasa eh, sorry control z zan zo na maida shi eh. white sai na highlighting nasu na maida shi control e sai na danna control key na on grouping kenan sai na haurar da wannan kaɗan yawwa to wannan kenan shi kuma shi ma wannan zan zo na sake ɗaukan shi na adjusting nashi na maida shi sama shi ma wannan haka sai shi ma wannan red ne na shi, zan zo na bashi red sai wannan zan kawo nan side ɗin. sai ita safrawal ita ma zan mai da ita red sannan zan ɗauko na adjusting haka sai date zan mai da shi kamar 12 haka sannan zan mai da shi arial black sai wannan venue ɗin. zan mai da shi arial black shi ma zan mai da shi 12 sorry ashe akwai time ban sa time ba yanzu bari na sa time 12 yawa shi ma zan mai da shi arial black to zan ɗauko shi na ajiye shi a somewhere irin around haka yawa uh, bidiyon dai zai minti 8 ya wato bayan nan sorry shi ma wannan zan mai da shi 12 yau yanzu zan kara zoomin paper na ban dauko zoom to sai in clicking kai yau yanzu ya kara mun sai in zan taba picture dina sai na adjusting paper na sai na zo na adjusting wa'annan rubutu din sannan da shi sorry control z dan kama wannan rubutu da sai bari bashi haka zan haurar da wannan anan haka sai ta shi ma zai hauro to sai mu koma wurin wancan icon din da na da na ba ku shi zan dawo nan dama na san inda yake na my documents sorry yana download folder na zan zo in nan essential collection zan zo na ɗauki akwai kalanda. kamar yadda kowa na da shi ga kalanda nan na ɗauko copy zan zo na pasting nashi bayan na pasting nashi zan koma akwai time zan ɗauki time sai na pasting nashi sorry bayan time sai menene ɗayan sai venu shi ma zan dawo venu in zo in ɗauki na venu na na venu ɗin nan ne yawa place order ne kawai yawa gashi nan zan ɗauke shi in copy nashi sai na zo na pasting nashi yawa to yanzu wannan zai zamanto shine venu kenan sannan time shine a tsakiya control time shine a tsakiya sannan sai bayan na sa time a tsakiya sannan sai kalanda shine a farko yawwa to roughly dai yanzu nake yin abun saboda ba na so bidiyon ya yi nauyi kuma ba na so na separating na na video din yau wato yanzu let's say za mu bar shi haka sannan zan zo ita fatima ita ma zan arranjin mata nata zan kawo haka sannan wannan zan mai da shi arial black zan mai da shi 12 sannan zan dauka na justin sai time let's say time ita ma 12 pm ne control d kawai kada a bata time sannan sai wannan shi ma zan mai da shi arial black zan zo na mai da shi 12 an gane ko yauwa sannan wa'annan abubuwa zan iya zuwa na yi copy nasu control d sai na ɗauke su na zo na ajiye su a nan sannan shi ma bari zan ɗauko zoom to sai yi right click zan dawo shi ma wannan abu zan copy na shi zan yi control d sai na ɗauka na zo na ajiye shi a ƙarshe na yauwa ina ga dai at least roughly mun gama designing wannan kati din saboda haka zan stopping har ya kai minti sha biyu abinda ban yi ba sai ku yi an gane ko yauwa to